بسم الله الرحمن الرحيم muna nan cikin babin mu istizanu almar'a albali da ta jinnika wato nema abin na izini ga mace wadda a baliga in za a yi mata aure أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر bin Ahmad. أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مسعود عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنا عبد الرحمن ومجمعي عبد الرحمن بشيد مالا مجمعي ابن يزيد بن جارية ديان سوريو ديان يزيد بن جارية الأنصاري أنا حنساء عبدين تتزاني على أنصارية حنساء عبدين تتزاني على أنصارية رضي الله عنها ذاكي أن أباها زوجها للي أغنت يا إمة أوي وهي سيد سنة بزورة في أغنت إمة أوي يتا الحنساء فكره ذلك في تجبات سوان المتنين a ta ce mai ba ta so ya ce ya gama ko ba ta so sai an yi ga ta ba zaura ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kawo ƙara farar da ka sai annabi ya wace auren nata ya ce ya wace wannan aure. kun ga wannan ya nuna kenan wato abin nan aure idan aka aurar da bazaura da miji wanda ba ta so tana da ilimin ta kai kara ta yi kara waɗannan da sun kai mata aure kun ga alamtawa da ta kawo maza Allah kara ta yawa shawar ya ce ba ki so ne ta ce ya ce eh. ya ba ki yawa shi wannan miji ya kai gudu wata هذا حديث صحيح وانا حديث ne sahihi a farko Muhammad an Isma'ila amma da ke wato Bukhari ya rawaito abin na wannan hadisi Kalar imamu, imamu ya ce wato mai littafi shi ne dalilin cikin hadisa na akwai dalili wanda ya nuna an na tarrawu da sayi lallai auren da bazawa لا يجوز إلا بإذن الله بايع لسا سيد بإذن الله أورد الزورة بايع لسا إلا بإذن الله وذكر السيبة السيبة wato ambaton bazawara fil hadisi a cikin hadisi ya dunnu ya nuni ala anna hukumar fikiri da shari'a da zalika cewa da ya yi bazawara ya an kai mata aure ba da izininta ba a ba ta auren wannan kenan ya nuna wadda ba bazaura ba budurwa kenan an kai mata auren to ita ba a bata shi ita na ta ya tabbata ko tana ko ba ta so sai ta yi kuri amma dai ita zaura an bata ta kuma da ta biya Da ta da تقييد الشيء بأخذته بأخذت أوصافه domin kebewa wani abu a yanayi kaidi da siffa ce wadda ta yi banta ya dullu yana nuni ala anna ma ma adahu bi khilafi abinda ba shi ba to ya saba masa walaysa al muradu min radd nikahi a rafa'an ba'da al inqadi cewa da an kai annabi ya wace auren ba wai daukatawa ne bayan an kulla aure ba wa'annama kuwa hukumun bi annahu mardudun a ma'ma'akil shi auren da an ka daura ma zaura ba tare da tana so ba shi ko kulla shi ba ai daga shari'a wargin yara na an kai ba wai an kulla na annabi ya bata auren ba ko kulla ba a yi ba da an ka tawo ya ce ka a kulla gairu ma a da to ba a kulla ba amma dai an zanna an yi wani yara an gama an tashi amma dai ba a kulla auren ba wa kadiru ya an ikirama kuma hakika an so daga ikirama an na jariyatan bikiran lalle wata yariya wadda take ah, budurwa a kasar nabiya sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba zuwa ba zakara ta faɗa mai anna a ban haza waje hawa ne ya kare haka. lalle ubanta ya yi mata aure kuma gaskiya ita ba ta so ta ce ba ta so kuma ubanta ya yi mata aure amma ita budurwa ce fa kayyara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata to zai yi magana da zaɓi guda in ta ce tana so to ya tabbatar in ta ce ba ta so to shi ma za a bata amma ba a hada hadisin mursal wannan hadisi ne murtali da ta koma bai da hujja hujja ba ta tsayuwa da shi warawa ba zuwa an ma sashen su ya to shi daga ma a nabi na abbas mutasilin hadisi mutasili amma wala ya ce wannan an to mutasilin bai inganta ba na ɓata auren budurwa idan ubanta ya aure da ita ba da izininta ba shi bai inganta ba amma na ɓata auren bazaura idan ubanta ya aure da ita ba da izini ba shi ya inganta واختلف أهل العلم malamai masu لم sun yi في da wannan matsalar. na aurar da yara ya aurar da yarinya a ba ta aurar da idan ba ta yarda ba to hadisin nan malamai sun sabani da wani ce ba za ba kawai ila annan ta ba da wasu mutane sun kai cewa duk macen da duk yarinyar ta karamar yarinya ba wanda ubanta ya aurar ba da abin na izinin ta ba ba ta so to malamai sun tayi ila annan ta ba da a auren nan babu shi ba ila aure na وبه قال الشافعي هكذا الشافعي فتوى وقال قوم موقوف على اجازتها وكما تعرف كتي ولا النبي يفدا هكذا لا اداو auren an yi wa ne bisa ga yardarsa idan ta ce ta yarda to auren ya tabbata wai na jazar in ta tabbatar jaza ya halitta idan ta ce ba ina nan wa daren ba mutumin nan ba yarda da auren nan ba to auren babu shi wa huwa qawlu ashabur ra'ayi saboda haka an jingina abin ga yardarsa tunda annabi zaɓi ya bata sai shacce ta yarda ita dama alansawo a kunji ita abin nan bazaura ce amma ita wannan yariyar da ƙarshe sai ta ce dama abin da ya sa na ce ba na so don kowaye su gane ba su da ikon aurar da mace ba kuma ɗaya su ba ta zara son ta wani ba son mutum mutum na abai ba son da ya kai su san hakkin su su masana mu ya rasu da na yarda tun da dai yanzu kowa ya gane ta ce ta shi ke gobe wani uba bai wa ya ce hawan kawara ya ce ko tana so ko ba ta so haka nan za a yi samu wani ko san wani ubawa wato da ai mai shake shi kenan wani uba da ai mai shake shi kenan sai ko shi tsayi ne da ce ke wani yi a barki ne yi. ko ya san tarihi ko ya masani ya dukkan ta yi shi illa dai an sha kamai ta yi ƙari ne shi ta wata yarinya ta ba ni shawa yaniya an ka an ka tsatsai suwa matsayar ta miji ita yarinya eh tsatsai suwa matsayar ta miji sannan ya gada tsatsai suwa miji ita dai talakata tana gida kuma gida na akwai masu hali ta ce amma rar da take duniya babu wanda ya taba ba ta abincin da ta dafa gina kuma duk da take mata ubansu ta ta ce ita kama da ta da da yadda ya ta to ita ko yadda ya ga kamar balaraman maka take ta ce ina ta wahala da abita sai wani ɗan yaro ya kawo don uban ne ya rasu sai wani ɗan yaro ya ce wani tafi shi ma uban ne ya rasu bai da komi Daidai dai sai na ga kirki ne da ya ga ina ganin mutunci ne sai bai da ɗaya ba ba don haka nan bai iya shiga gidan amma ya ga tana ganin mutunci ne ta ce sai na ce na faɗa ma waɗanda ya ruwan ubanta sai sun kwaso an ka ce an bashi yarinya tana nan tana ƙara kyau ranar yarinya sai ta lashe da ta ga wani mai kuɗi ya taho da ta ya samu kuɗi ne da kanin ko shi bai san ko nawa ba gale da bagi aka sa ana kai ma kowa kuɗi cikin uh, uwayenta ita ta ce ga abin ga gaba ko an kafa ko mata nata ita uwa an ka kawo mata ta ce mai turmi biyu na shadda mai mai uku da atamha kuma atamha mai tara an ka kawo mata ce me za ta yi da ku an ka ce mai guda da yake ta ce da yadda na sai suwa miji kake kunya ta mata ce wallahi kowa bai kowa bai tada maganin nan da ku an kai ta wallahi da ku an kai ta ku kun ka ce kun ba su wallahi kowa bai tashe ta ni dai ni a ɗauke da abita cikin kwakwan da ta taimaka min da kayan abinci suka ce to ga arziki kika bari kika bari ki koma ga ta ce maciyacin da shi shi ta ce ta an kai ta rigima na an kai ta rigima na an kai rigima na an kai ta ce yana nan kwata wace ba ki so ne yaron nan kika so malam sun ce turaren su da kuɗin su gale da bagi aka samu sosai a kai ko suka mai zuwa tunda su sun ci kudin su yi mai sun ce sun bashi wata ta ce wallahi ba a kasuwa Sun ce wallahi ba ta zama mutum mai farza ta ce gidansu uban ta mallami na sannan gidan da mijin ta mallami na uban yare ga mallami na don bai nan an kai darge wannan ai yaron nan ko maciyacin na shi ta shi ta aure mabiyani maciyacin na shi ta aure mabiyani ya ce mala a kama mana da addu'a ka ji rigimar da muke ciki sai na jiya duk ina da ina da masani take to a kama min da addu'a ka tsore jaye ni su hure ma yare ko kunne ta rikice ai malam ko yaron nan shi an ka aura ma ko shi da mai rabon kuɗin ta yayi abi ne ya gama sun ka canye kuɗin su Allah ɗaya sa abin da ya ba su don cikin cikin su akwai guda guda wanda abin da an ka ba su yayi dubu ɗari guda guda su bayan shadda da atawa kuma shadda kwarai da atawa kwarai da ce wallahi kuna gaggaba kuma zuwa masu kuɗi matsayacin nan ba kukun ka bashi ba ai kukun ka bashi ita inda tawa ke kenan su ku kun ka bashi wai sannan sun gane ta bakala masa haka yarinya na tana lashewa har ta lashe ne da ta sana shi ko wani alaji ya kwasa da ta kona san ko nawa ba da ta kona nawa ya kwaso ba gale da ɗaya ka zuba a mutanen akwai matukari mutanen da ga akwai wata gare su babu ruwa sai ne mutum na da kuɗi in dai mutum na da kuɗi babu ruwa ne da abin da shi bai tunanin a yi mai haka ko a wada ne nan gaba kun bai tunanin dukiyar nan ba ta bata ta kaiwa in ka ga yaro ya yi kuɗi in dai yaro na ya yi kuɗi in Allah ya so ko da ya karama da tijo zuwa tsufa talaka zai zama in yi rata kyau in dai yaro na ya yi kuɗi a ga sanan kuɗi ba wani wa kun ka gani da kuɗi cikin tsohon da tsohon masu kuɗi na kun gani da kuɗi kuɗi ba su da kyau sai dai a ce ya yi rangama dole amma in dai kai kuɗi kana yaro karatu dai ka kai wa yaro ka tsuwa da shi in ka yi milki kana yaro ba ka tsuwa da shi in dai milkin kwarai na ba ka tsuwa da shi in kai aikin gwamnati kana yaro ba ka tsuwa da shi in ka ga mutum ya yi arziki ya tsohuwa da shi ilimi ya shi kankana tsuwa yana ƙara darajar taka kuma duniya na ƙara son ka don lahira ta yadda da kai shi ko shi ya ba a so don ba a cin daɗi da shi ba a cin daɗi da shi ce ya san malamin na hina ban tausayi ka ji shi wallahi dan malamin na hina ban tausayi ka ga dan malamin nan bai da komi ya sa ka ji dan malami wallahi dan malamin da yana ban tausayi eh ko yanzu malamin kwarai haka nan ko yanzu malaman nan na kwarai suna nan haka in ka dibi wanda wasu ka mushasha sai ka ka lura da su ko sai ka gane ba su da komi in ka dibi wanda wasu ka ne dan yanzu wani sai ya yi ta hmm. ya samu miliyan goma ya samu miliyan goma ya to ya zaune ya ce abin ne cikin kwana goma ba kuɗin haram ba kuɗin haram daɗewa suka yi yanzu yadda alhaji na ya ce ya samu miliyan goma bai shekara goma da su sai ya samu miliyan goma ɗan kasuwa yana shekara goma da su amma shi wanga ya ce ya samu abi ne ba ta hanyar halaba don haka duk inda ya samu can ya kajewa su Allah ya gafarta mu babu wata ruje sagira babin bayanin aurar da yayi a ɗan ƙarama haka a sagira ya tsino haka wadda ba ta girma ba a gabara na abdulwahabi ibn ahmad al-kisai a gabara na abdulazizi ibn ahmad al-falani haddasa na abu al-abbasi al-asammu a wala sana'a وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الريعي قال حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال عائشة خاتي da zawaje ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya aure ni wa ana bintu zarfusini ina shekara bakwai ko da annabi ya aure aisha ta ce shekara ta bakwai kaji budurwa ke amma ta aure yarinya an ce budurwa ta amma ta gine ma ko ta yi wa'inta shi annabi lokacin da ya aure ta shekara ta hamsin da biyar ita ko shekara ta bakwai wa bi ya yi bi da ni wato an kawo ni gida nai wa ana binta tutun ina ya shekara tara don lokacin da ya aure ta hitina ta yi yawa ana cikin yake nan ta da yi gudu da kai ne da shi da aboki ne gudu babu iyaka ya haifu su ya shige kogo ina magana kawo amarya zama saboda haka shi yana da daurin boyo uwayenta ga ubanta shi ma da shi aka da daurin boyo saboda haka da uwayenta sun ka taso sai sun ka kai ta inda kakarta can awali wajen kuba madina daina amma can wajen kuba awali aka ce musu sai sun ka kai ta can shi ko ana nan cikin wannan rigimar ba a kawo ta ba sai bayan shekara biyu hankali ya kwanta ta kwanta da kuwa an ka kawo ta saboda yarinya ce kun ga ai da ita da saudi tare an kai aure amma ita saudi a bazaura ce ita ta saba da rigima tana iya ɗaukar ta don haka ita da ita yi hijira bai daɗe da yawan hijira ba an ka kawo ita amma wadda kan ba ta kayuwa yarinya ai shekara shida a shekara bakwai ba ta kayuwa auren mutunci na an kai yanzu kamar ma ajiya aura na yarinya eh, ya shekara bakwai ai kaga auren mutunci na duk wanda ya ma haka mutunta na yi ya eh, mutunci na ko yanzu abin na ana mutunta mutane ah, da tijawa irin waɗannan kuma aura musu yariya kama wannan mutuntawa ne ko aura maka yariya ya karaba kwari ya mutunta ka dan za ta samu da annabi ya ce za ta tuna ma abin da kan mace haka kawai sai ka ga tana ta na abin da sai ka tuna can dole da kara yaro hmm. don haka annabi ya ce abin nan aure su saboda za su tuna maka ko shigowa gida kai cikin bakin ciki da damuwa in ka zanna kusa gare ta kama ina abubuwan nan ba sai ka bai wani mai baka dariya ba ita ɗaya ta ashe ka ta baka dariya ita ɗaya ta ashe ka ta baka dariya a to kudi ba ya annabi ya shigo cikin gida sai ka goye yan bebi tana ya rasu da ci, tana za kuɗa kana diban ba ta ce bai cewa komi sai shi kyarkace da dariya sai shi wuce ya ga abin dariya to dattijan ya tana yin haka nan ta san abin da ta kai ya kafa wagga kwanciya ta ya ce sai ta ce sai ya samu mata yan mata a ita wani cikin gida da ya da su to babba kana samu mata ita ka bido abinta ita ka bido abinta eh. saboda haka duk wanda ya aura maka iyani ya karama to ya mutu ta ka ku aura ma abokan ku yan ɗayan ku yan ƙanana waɗanda ba su isa aure ba amma ku a wani wanda kun ta yana iya rikewa don wani na kallo ɗaya ne ka buge ta to ku aura wanda kun ta yana iya rikawa hmm. Allah ya gafarta mana Aisha ta ce wa kuntu al'abu bil banati na kasance ina wargi da yan bebi yan bebi wa kunna jawari ya atina ni yan mata sun kasance suna zuwa gidana sai mu ita wargi da yabe wa idza ra'ayna rasulullah in sun ka gama za Allah sallallahu alaihi wa sallam yanka ne ina mene sai su koyi in sun ka gane sai su koyi fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yusarribuhunna ilayya sai annabi ya koro su yi na ce mutai wurin ta su suna koyewa shi ko yana turo su dan son ya kai wato eh, abin nan eh, son ya kai ta ji daɗi ita yariya in ka san ba ka iya lalura yariya karama ka ka auruta ita yariya karama lalura gare ta kuma uba za ka zama mata mai tausayi to kaga in ka san ba ka iya ko yanzu ko yaro kake bai duba zaurawa da ta girme ba in dai ka san ba ka iya lalura ko ba bai duba zaurawa da ta girme ba kowa ya ko ka ta ta ishe ka eh babu matsala ya halitta kowarin ma kakakata ya halitta in ko kana iya ka aure yarinya kuma ka yi hankuri in ta gince ka yi dariya in ta yi bakan magana ka yi magana in ta yi ruwa ka yi kyauta kakkacewa za ki wa bakar zuciya yarinya ba ka ce mata waza kawa waza kewa ba ce ta ko ta abin da aka ni ba dai budurwa ko babbata ba ba ta da wani ga sha'anin miji ko ba ta da wani ga sha'anin miji ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد البخاري يفتد شيئا محمد بن يوسف عن سفيان وأخرجه bukari da musulun kuma sun fitar da wannan hadisi min turkin daga ruwayi daban-daban an sha kaulawa da ta ce yanka mi'ina wato ya tagayyamna in sun ka gama ga Allah sai su koyi ayyan ya tagayyamna sai su koyi su samu wuri su koyi in sun ka gane wanda yake mawu ad fi baitin aw sitin abinda aka ce ma yanke mawu mutum ya shiga cikin wani gida ko cikin wata sutura tace shi ko manzo Allah yusarribu hunna ilayya menene yusarribu ay yursilu hunna ilayya sai turo su turo su sai dina da sun sun ganai ya shigo sai su boye sai ya ga inda sun ka shiga sai sai ta turo su ko to mana saboda haka in kai amarya kan ga mutane na tawa wurin ta yare da din warin warginta ta to bari hada ni ko kai ne yanzu ba ku ta ya ba gida a dattijawa aka kora amma ya bata da abinta faranta mata rai su kai in ta ji daɗi kai ma za ka ji daɗi in ranta ya ɓaci sai ta sha toka in ta sha toka to kai kana jin daɗi saboda ka kuna ji ko ko aure yarinya shi ya hankuri da yaran da ka zo a wurinta ka Allah ya gafata mutanen duniya wato mutanen dore ya an kai amarya an ka kawo ta gida in dai akwai dattijo sai ka ga duk shi ya maza da mata ta aka hira yara kanana ta aka zama ana ta hira hankalin ta ya kwance ta ji daɗi shi mijin bare ne bai ɓaci sai dare ya yi lokacin akwai natsuwa wani bi sai waje abin nan sha biyu ta wuce sannan yara sun fara kwana sai a tashe su su yi gida sannan shi ko mai gidan sai ya shigo yana garka wani mai ya heto ya shigo tare ce ai ta yi ana gatan ana ta dariya ka Allah ga fata mutanen da wato dore ba yanayin yanzu ba dore mutanen dore sun yi kirki da manyan su da kananan su sun yi kirki a kabara na ismail bin abdulkadir أخبرنا عبد الجابر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سبيان حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها aisha ta ce lallai annabi ya aure ta wahiya bintu sab'isri tana a shekara bakwai a can cikin wancan hadisi kunga ta ce a shekara bakwai kuma nan kunga ta sake ne ta a shekara bakwai haka annabi ya aure ta amma wa zuffa ilai an kai ta gida ne wahiya bintu sab'isri tana a shekara ta ولا أبها معها أبي بنت سنة عمنتا ولا أنت فاتت أبي بنت توري إذا جاء أنت عمري هذا أبي لكم لا هي على ما تدي وما فتيا وكذا كان ما ترى أبي بنت أنا فاتت أنا فاتت إلى أبي وأتقول تشي كذا ترى أنت فاتت إلى أبي تسعة أبنا تسعة سنين وزف إليه وهي بنت تسعة سنين أنت فاتت إلى أبي سنة أشي كذا ترى wani abu hama a yafe binta tana tare da ita wa mata na wahiya bintu samani asha ko da manza Allah ya gasu shekara ta goma sha takwas kunga sannan ta kai mata lokacin ya kamata a aurar da ita sannan mai gidanta ya rasu kuma ba ta sake aure ba tana nan tana hukuna eh, tana nan tana hukuna ba ta sake aure ba هذا حديث صحيح وانا حديثي حديثي ليه صحيح وبهذا الاسناد كما دوان اسنادي an sake ruwaitowa عن مسلم بن حجاج حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيون حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن رضي الله عنه ana aisha radiyallahu ana qala aisha ta ce tazawwajani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shawwal manzo Allah ya aure ni cikin watan shawwal wa banabi bi shawwal kuma lokacin da aka kai ni gida ne cikin watan shawwal wa ayyana ta'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahaba inda wannan ni saboda haka wace mata cikin mata ne kai gona? ko gobe in da ka wani da tsayarka in kana so ta yi babban rabo ga miji ya zan bai ganin laifinta mi ta yi bai ganin laifinta komi ta kaso yana kawo mata bari sai watan shawar ya yi eh watan sallah karama ne an ka gama azumi kun san ku kamin azumi na ko kai ko to shi ko ka bashi kamin azumi a shirya kan faɗa mai kaza ga watan sallah karama wai lokacin ne ya yi ka aurar da ya fi cikin shawar kuma ka kai ta cikin shawar da ka gawa da za a yi kai ko ba sunna ba ce kuma alheri aka samu duk yarinyar da an ka haka ne to duk matan da aka yi zai yi son ai eh, kun ga annabi da Aisha ko duk wanda ya aure da ɗaya ta cikin watan shawar zai ga alheri duk mutumin da ya aure mace cikin watan shawar zai ga alheri saboda haka ta ce cikin mata na yi, abin nan fa'ayyu nisa a rasulullah fa'ayyu nisa a rasulullah cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace mata kana haza inda wani ne ta hina babban ne wace da babu wannan alheri da aisha ta gani kala mai ruwaya ya ce wa kana aishatu aisha ta kasance taska hibbu tana son an ta da kula nisa a hadi shawar duk matar da za ta auren ta haifanta auren da ita ta kai ta gidan miji cikin wata shawar son ta kai abin da ta samu duk yan wanda su samu iri ne ga mazansu saboda haka duk wanda a da alaka da Aisha in dai ana shawara da Aisha ba a wurin da ita cikin wata shawa kun ba a kai ta cikin wata shawa amma waɗanda ka sha waɗanda ka shawara da ita shi yasa kun ga ya ce tana so tana son haka nan ga waɗanda ka shawara da ita an ka ce da ce so ka a yi ma yare na aure a bari sai bayan sallah bayan sallah da kwana kaza cikin watan shawwal a yi mata aure cikin watan shawwal a kai ta cikin watan shawwal ita aisha tana son wannan saboda ta ga ita da an kai mata haka nan ta samu alheri saboda haka tana son duk yan uwanta su samu wannan alheri kowane lokaci ya halatta a yi aure amma dai wanga shi ko ya yi alheri amma kowane lokaci ya halatta a yi aure har da cikin watan ramadana ana aure kuma ya halitta amma dai wanga wata shi ko shi ya yi albarka in an ka yawo wannan ya kamata mu kwana wajen wannan hadisi sahihi haza hadisin sahihi ba sannan inda hadisin na sahihi na ya kamata mu kwana Hmm. ai azumin farilla ba a ajiye shi don komi sai don farilla ita farilla ba ɗaya take da suna ba ta hanyar suna ɗari aure suna wajen wasu musabi na to ba a ba ta farilla saboda abin na saboda musabi duniya ta yau ka yi abin da ɗai allah ya ba ka ikon wani ko shi ɗan ya yi magana in dai ta yi daidai da ra'ayi ne ta zai kuma duk ayar da za ka kawo da hadisi ba su dame shi ba su gaba ne to allah ya kare mu ya kiyaye mu to jiya muna cikin darasi muka ce farkon shayi fa ba ubadul quburi bayin kaburbura sun ki yarda da waɗanda hadisai da muka ambata illar daraba bi hadil ahadithul jidara babu abin da suka yarda da shi sai dai su ɗauki waɗanda hadisai su bugi gina da su su jefa su ga bango wannan da hawara a zahari su jefar da su can bayan kun gane ko awad da zai yi fi su dure ha ko su yi turi ga kiraren wannan hadisai wa jaziya da kunkurunta menene ma'anar jefar da waɗanda hadisai ya ce bai hamla zalika ala gairi kuburin anbiya sai su ɗauki wannan su ce ba kaburburin annabawa annabi kan ba wa salihin da salihai wa amma kuburuwa amma kuburuwa amma kaburburin annabawa da salihai wata juzu salatu inda a ilaiha wa inda ha. sai su bayan kaburburra sai su ci kaburburra annabawa da nasa da ya halitta a yi sallah zuwa gare ta ya halitta a yi sallah duka gare ta wabina almasaji da warke babu aliha sun kace kuma ya halitta gina masallatai da hemomi bisa gare ta a an tattila ilaihimul awaqifu ruhaniya. don miliyoyi na rayuwa na rai ta kai gare su to wannan magana da bayan kaburbura sun ka faɗa masu bauta kaburbura wala raiba babu shakka anna raga muraqamatu wannan turmuzawa ga sunnonin annabi wa mahadatu wannan sabawa na lillahi ga Allah wa rasuli da manzo ne wa hada huwa qawlu yahudi wannan magana ta su ita ce magana da yahuda sun ka faɗa su ma yahuda haka sun ka faɗa sami yana wa sai na sun ka ce mun ji kuma mun ki fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi la'ana man ittakhadha qubur al-anbiya wa salihin masajid lalle annabi ya la'ani wanda suka riki kaburburran annabawa da kaburburran salihai masajid annabi ya la'ani su kama huwa nassu hadith Aisha kama wanda yake nassan hadithin Aisha radiyallahu anha wa aminna wa gairu wa gairi da wani wani hadisi wanda ba shi ba ai dama hadisa annabi kaburburna annabawa sun ka faɗi sun ka ce an hana a riƙe su wurin sallah wa kuburu gairihim kaburburnan wasu wayanda ba annabawa ba na ukhizan annabi na bina'i alaiha dama an fahimci yin hani game da yin gina masallaci wajajen su min hadil ahadisi daga wayannan ga hadisai na annabawa ai dama annabawa na kaburburan annabawa na aika magana to ganin na annabawa ma an hana to balle wanda ba annabawa ba kun ji inda kaburburan waɗanda ba annabawa ba sun kusur wani hawa da ire-iren waɗannan kaburbura bi kiyasar aula da kiyasan da ya cancanta au ko kuma kaburburan da ba na annabawa ba sun shigo min umumi a hadisin wakar daga umumin wasu hadisai da ba su ambaci annabawa kaburbura ɗaya sun ka ambata kai tsaye wa min a'zamil maragama to yana cikin turmuzawa kaskantawa wadda ta yi kowace girma wal munasaba da kuma abin da um, nasaba wal muhada da sabawa lillahi wa rasuli ga Allah da manzo ne yana cikin babban walakantawa ga Allah da manzo ne an tuhuma ala gairi ma ta fi a ɗauki hadisan ga abin ba da sakai ne ta tawo ba ita hadisa akan kabarin annabawa ta tsawo saura da shiga na sun kai sai a ce wai a hidda kabarin annabawa da salihai a shigar da kabarin wasu kawai jahilai waɗanda ba kowa ba masu ba malamai ba ya ce wannan shine walakantawa da tozartawa a azam wadda ta kowace girma ɗauka hadisa annabi akan wannan Wai wa yubahu ma warada na hayi anhu abinda ko hadisan ta zo ta ce an yi hani gare a ce shi wa ya tun da kabura kaburburan annaba da salihai akan su hadisan ta zo sai bayan kaburburan sun ka ce a su son halitta kun ga wace irin sabawa ta yi wannan sun ka a su son halitta a yi sallah inda suke a yi kabur a yi masallatai wurin kabarin wa'anda ba salihai ba wa'anda ba malamai ba wa'anda ba kowa ba shine an ka hana ya ce wannan babu walakantawa da ta wannan girma a halitta abin da ya hana wai babu ma wadda zabbin na haya ano abin da halittan ta zo ta yani gare a ce wai ya halitta wala ana man fa'alahu da la'ana wanda ya aikata shi hadisai ta zo ta ce duk wanda ya salla inda kabarin annabawa ko kabarin wani bawan Allah salihi wanda aka zata wani malami na don bai da albarka Allah ya la'ane shi to a ce wai wannan wai kuma ya halitta walakin sai dai hada sha'anu ubadul da dama wannan shine sha'anin bayan kaburbura dama haka nan suke su karkatar da magana ga abin da hadisi ya ce su ce ba haka nan na ba su ga son ransu ya ce dama bayan kaburbura haka nan na suke innama yattabi'una ahwa'ahu dama sauransu suke yi wa man adalla mimman ittaba hawahu babu wanda ya wa bisa ga wanda bi son raine da kai hudan min Allah ba tare da shirya daga Allah wallahu la yahdi qawma zalimin Allah bai shirya da mutane azalumai masu da son Allah bai shirya su ga abin da suka so abin nan da suka so bai shirya su ga har abada ba su samu girma suka da da ni'ima da jin daɗi sun ka saba ma Allah da manzo ne to har abada Allah bai shirya su ga yadda za a yi su samu abin nan da suka rika shi yasa za ku ga don masu irin wannan bautar sun yi kowa yaudara cikin malamai sai kowa yaudara wani ya anshe ya a rikudi ga almajiri ne da almajiri ya ce abu ya ce ai wala mu in in mun kashi dukiya a hali wallahi ba mu biya sai dai shaban mu ga Allah wai sun kashi dukiya a hali wallahi ba su biya sai dai ahli ya basu ga Allah sai Ali ya ce wallahi ba kowa ka sallah wallahi ba da tun da ka ce min dukiya kuma ka ce wai sai dai in baka ga Allah iri da kiri wai ce baka biya sai dai in baka ga Allah wallahi ko ban kowa ka sallah wato mutumin da bai samu aƙida ta tauhidi ba yana cikin wahala haka nan na suka rayuwa da su da malaman su wato kwasta ma kayan wani canyewa bai yi kowa kai gani wani bai bashi haka nan rayuwa ta yi eh, kowa kai gani wani bai ba su rayuwa haka nan na tafi da haka yan Allah ya ka mai ya kai mai a dan zuwa da mai tauhidi ya lalace yana ɗan da dama dama Don akwai wanda bai ci akwai abin da bai ci amma inda an ga ma mutum bai da aqidar nan komi ka ga bai ci ba bai samai ba duk abin da ka ga bai ci ba to bai same shi ba shi yasa siyasa ta zo sai ta game mutane sai wasu na koyon ɗabi'un wasu shi yasa za ku ga yara saboda alaƙa da suke da wasu da su wasu yan bidiya sai ka gansu su ma duk sun mai da kansu mai wadara ko ta yin kayan ka fito ya yi bebiya in kuɗi ka ara mai bebiya sai ita ce ma yana biya kuma kana gani yana harkoki ne bebiya ba wai babu ba akwai bai saboda haka ne ya ga wasu da ya hulɗa da su ya ga haka na su shekwa za ku fi kullum cikin wahala ko ake kullum cikin wahala saboda in baka bi Allah ba Allah bai binka da a ce da sun kai hulɗa da yan bidiya sun tsaya bisa ga gaskiya tsakani da Allah da yan bidiya sun dawo wasu cikin yan bid'a sun dawo to da sun ka bi yan bid'a sai sun ka koyi bidiya ka kare mu ya Allah ka kare mana aqida mu ka kare mana imani yace wa kada ajma'al ulama hakika malamai sun kulla ijma'i ala nahi an bidai an binayi ala qabul malamai sun kulla hani eh, ijma'i cewa an yi hani game da gina wato ga kaburburra Allah bina gina ko wace riya gina kewaye kabari da gina malamai sun kulle jama'a ba a yi wata hari ne sun ce haram sun ce haramun wa waju ba ne kuma sun ce in an kai dinan na wajibi na wanda da adda ikon buge ta sai ya sa buge ta hukuma ce ta sai ta sa a buge ta dan me ce da hadira ahadithu sahiha saboda waɗanda sai sayyai a sariya bayyanannu Allah allati lama da ana biya wadda wayannan hadisan ba ta da masoka da waje mina waje da wata huska cikin wasoki babu huska da za a bata wa'annan hadisan wala barka bi zalika baina bina'i bi maqbarati musbara aw mamluka yace babu wa. ga hana gina da hadisan nan sun kai ga ga kabari ya ce tsakanin makabarta musu bala ta kowa da kowa makabarta wadda an musu bala ita ce ta kowa da kowa au mamluka ko ta wasu manya aka su ɗaya aka rujewa kusa akwai iyali wayanda wasu uwayensu masu hali na tun harko sun keɓe wani hili yan gidansu ko mutanen za a tashi ya ce da wannan makabartar da makabata kowa da kowa duk ba a gina kaka ce ya mu da abin ko ko da ta hana muku gina ce ko yi gina ku yau kabari ko yi mai gina sai dai yan kocin gina akwai ta ba zan shi kun kai ta ba amma dai in ba haka nan ba ba a gina ya eh? eh duk ba na kan eh duk wanda ka gani haka na kabarin yan bid'a duk kabarin yan bid'a kaka yadda ka karanta shi da waya mutum uku su karanta rubutun nan da an kai gare gudansu bai zama kawo ba wasu uku duk makani za su zama ba da zuriya ba nan birnin kai wasu sun dole haka nan ranar rana guda sarki ya ce a sai duk gina da ana abu ne duk gina da ana an karbo ya ce kuma ka kowa ya koma wanda ka san gina shi bai ce bai ce shari'a ya yi musu ba wanda ka san gina ya ce gida ne shi kawar ta shi gina nan ta jama'a ka kowa ya koma mai gina shi duk inda kun ka ga ana wa'annan abubuwa ɗayan sarakuna na makabartar da kun ga ana gina to sarakuna gargajiya su a dalili mutane su hada kuɗi su yi wasu 'yan kaɗan su mallaki Allah ya kawo mana ta, ya kare mu daga koyi da Yahudawa. yace illa annahu fil mamluka fil ta ashad sai dai makabartar da mutum shi adda abi tai ta ku ta su adda abin sai yace zunubi ya yi girma ashad zunubi ya yi girma cikin ta dan ita an yi saurin mai da masu ita alloli dan haka zunubi ya yi girma nan ai da yawa kuna ganin su sun kai a kabarin na sun kai mai gina wani kwana biyu sai ku ji wato ya fada cikin matsala ta kasuwanci ne kwana bi sai ka ji ba shi ya faɗa ya jawo babban zunubin da bai iya bai iya goge shi don zunubi na wanda karamar sallah ba ta ba ta guga ta shi dama dama in ka zama aliyu bin hussein gaini da ta zuwa marice kai raka a dubu kuma lokacin kana ɗauke da azumi ka sauke ƙur'ani sau uku da cikin wannan lokaci kuma ga kana kasuwancin ka sauke ƙur'ani sau uku ka yi sallah raka a dubu zikiri ko sai kawo da kona kai subhanallah sai kawo da kona kai a kai don da yawa kai to zama kamata ka gani kila ana gawa ta sannan kuma kai ta yanta bayi ko sa ali bin husaini wani jigayi yana yanta a goma duk a guda daga cikinsu wani ya kai dirhami ɗari a dinari ɗari bai iya gane ko miliyan nawa za ta kama zai an bincike yara sun zanna sun bubbuga to amma yana yanta goma wani ko ko ta mai rai kai rai ne ya ɓaci ya yi zaune yana kallon ka sai sheta taso zai ka ɗauki buta ce ka yi alwala ka yi sallah ka ce ka yi alwala in ka yi sallah ka gaje ce ina addu'a Allah shiga wa ne in ka yi mai Allah shiga wata ne ce shi na hanta sai ba Allah za kana eh a ah, yana kai gare su ba sai sun ta yadda aka yi ne ba yanzu wani karatu da aka yi halin ko yanzu zala almajirai na zuwa da aka yi ne wani yanzu zala duk inda aka yi irin wannan almajirai ne wanda sun kaɗan fara gane karatu ba su zuwa can don takura musu jin daɗi zai na haka ba su zuwa kwarai mu ba mun ka aikata ne za mu gyara abubuwa da yawa ai yanzu lokaci na aiki. taruwa an kai da nihin gaskiya amma masu son gaskiya ba su da yawa amma an taru da nihin gaskiya amma masu son ta ba su da yawa yanzu ya an kace za a wa'azi wani malami zai zo sai a cewa gayyato shi an kace ne to sun san ya ta za a yi kawai ba komai za a faɗi na alheri ba su suka ga sun taru in an kai an kai sai a kwashe da dariya ita dariya a taso dariyar nan dai ka kwazo baka samu lada ko kwara kasa ba wanda ka ya kana nan in ma an ka in ma ka dawo da ta an yi sa hmm. to rini ne sai ka suna ba amma an ga ce ya zama da an ga ce wani an ga zama wani kam wanda yake in shi ga ya zama da ni to abin ga gaskiya zai wani wani in kuna zuwa wajen nan ku ta ni gaskiya ban samu zuwa haka nan da a duk ba su zuwa to nan na yake rayuwa ta haka nan na ta zama shi yasa ko ganin abubuwa ba su gyara ba irin da ba da ne an ka ce ga wa'azi mai wa'azin tsakani da Allah zai yi saboda ya san wahalar da ya sha ya samu kuɗi ne ya biya mota ya san wahalar da ya ci abinci ne ya san wahalar da ya ɗauki lalura da bai da ya bata sai ya kai gaban ga to da ya zo babu wanda a ɗauke da shi in ba Allah ba don haka Allah zai wa aiki to da ya taho gaske ta da ta sakowa sai kaga kowa ya taho kuma kwana biyu sai kaga abubuwa na gyarawa don duk da wanda ka ka bi da wanda aka bi duk gasu nan gaba suna ji Wani ko ba haka nan na ake sai ka kun ga abubuwa sai dai a yi ta yi kowa da irin nashi wani mallami in ka je an gaito shi wata hitina ta aka fa a haddasa cikin gari akwai matsalar da an san gaskiya na an yi an yi a walwale ta ba a yi ba sai a ce eh, anyi an yi an ka gaye to ba ko in yi walwale ta mutane na yarda sai a sai a ɗauko shi ko da ba kon ka kamin ya kawo zunubi ne ya wuce makka in ya tsoye wa azinai zunubi ne ya kai makka so goma shi yasa kun ga gobe bai ko abinci sai ya yi bara sai ya roƙo in an ka gama wasu kamin a yi abin nan har da akawun gare su ba tafiyar sun saki eh, wato za mu gama su sun Allah da masu ne ko kowa da irin roƙo ne shi wancan roƙo ne dan ƙwaro ya kai da ganga ta yi ita kiriya ya bashi wanga ku kirari ya kai shi ko wanga ke dani ga in shiga ba kowa da wurin roƙo ne bayan Allah su ko suna nan tare da Allah eh abu suka so Allah ka bamu abu suka tsoro Allah ka tsare komi dai Allah komi dai Allah kowa da mutane ne kowa da mutane Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro قال imamu Abu Muhammad ibn قدامة Imam abu muhammad Ibnu qadama ya ce wala ya juzu ittikhazul masajid ala qubur baya halatta a rike masallatai ga kaburbura da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala domin annabi ya ce la'ana allahu da wa nasara allah ya la'ana yahudawa da nasara ittakhazu qubur anbiya'in masajid so ne ke kaburbura annabawan su masallatai yuhadziru ma sanau annabi na tsoratawa wato ga abinda suka aikata ya faɗi wannan ya ce Allah ya la'ane su abin na saboda haka bi wanda kai haka nan shi ma Allah ya la'ane shi kuma wala annabi ya faɗa wala anna takhatisal quburi da salati inda domin kebe kaburburra a rika yin sallah inda take yushbihu ka abiman asnamu da sujudina yayi kama da kebewar abin nan gumaka a girmama masu da yi masa sujuda bis sujudi laha da yin sujuda gare ta wata karbo ilaiha da kusanta gare ta wa kada rawaina hakika mun rawaito anna ibtida ibadatul asnam lalle abinda a farkon bautar gumaka ta'zimul amwat girma matattu shi matattu shine asalin bautar kaburbura bitta kazu suwarin an kai hotunan su malamai ma wanda a cikin kaburbura yin hotunan su da an ka yi an ka kawo cikin mutane wata masu biha ana ta shaho hotunan na waje da albarka ta aka yi wata ta inda ana sallah wurinta wannan shi a asalin hitina duka ta bauta abin na kaburbura da bautar gumaka وقال شيخ الإسلام shekul islam ya ce amma bina'ul masajid ala kuburi amma gina masallatai ga kaburburra wa kada sarraha amatu da ulama qawaid hakika mai yawan malaman mazabobi sun yi hurci da na anu sun bayyana cewa hananne na mutaba'atan lil ahadith sahiha don biyayya ga hadisai inda wata raha a tabuna ya ce mu ma malamanmu sun bayyana wa gari da wani su ne a tabi maliki na malaman mazaba maliki wa shabi da malaman mazaba shabi duk sun bayyana da ta harimi sun ce haramun ne a gina masallaci inda kabar kada ya ce wa larai ba kada ya bi ta harimi babu shakka ga yanke hukunci kai tsaye a ce haram na babu shakka ثم ذكر الاحاديث في ذلك سنة اما شهادة سيد يوى رسول الله أكوانا الى ان قال إن فهذه المساجد المبنية ودن قم صلاتي اكا جينا على قبور الانبياء والصالحين ga kaburburra annabawa da wayanda aka aka gina ga kaburburra salihai wato malamai awul muluki ko wayanda an ka gina ga kaburburra sarakuna wa gairihin da waninsu ta ayyana izalatuha ya zama farilla wajibi a gusar da waɗannan gidage jihadi na a rusa su au da gairi ko a sa wani abu duk da za a yi a rusa su hada min ma alam bi khilafan bainal ulama al ne yace wannan magana ni ban san sabanin ta ba tsakanin malaman da an ka sani in dai wa'anda an ka sani na kowa haka ya faɗi sai dai waɗanda ba sani ba ɗan bida wanda su kowa bai san da su ba amma dai malamai sanannu duk abin da aiki da suke to Allah kai maka roƙo bi asma'ikal husna wa sifatikal ulama na minha wa malam na'lam ka taimaka mana Allah dukkan mu Allah ka gafarta mana gunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa ka kare mu ka kare mana imani ka kare mana lahiyar ka shirya mu shirya mana ɗiyanmu ka kare mu daga shirin duk wani mai neman shi na koye da na bayyane ne da wanda ba a sani ba duka Allah ka yi muna maganin su Allah ka kare mu sai a su ma'aikar husuna wata batikar ma alimna min hawa malam na ya an kai ya gane ta sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam